yi maku gwalbaya ko an fatar da ku in muku injiya mun gane gasara mun san najiya ina birnin london mun haɗu da jafar jafar a wani titi da ake ce masa oxford cikin wani kanti wannan hoto da kuke gani shine jafaru wanda mawallafin jaridar daily na ja ne. wanda ya janyo man jajojana a jikin riga alfarma ta baba gandu jakadimul islam wal muslimina da nufin tumbuke rawani na alfarma amma da yake daukaka daga Allah ce daukaka nan na sha faɗa maka cewa ba dirka bace korin fakkasuwa suwa, bare wani biyo dare jijjige kai ta gidansu kamar yadda Allah ke fitar da amala ko bijimi a garke ba tare da zaɓin mukiyayi ba aka yi karuwancin al'amari da hoton haɗakar kwamfuta masu tunani irin na Jafaru sun kama sun aminta amma darajar baba gandu a Kano har yanzu tana tashin balaga fari tun daga lokacin sunan Jafaru wajen masoya baba Ganduje ya zama abin kyama to amma wani abin mamaki yadda aka ga hoton Jafar Jafar da shugaba Abdullahi Abbas To ka san Kano da jiran kaɗan, ni ma ka haɗa da ni. Na yi mamakin ganin ɗan sarki da Jafaru, karatu da fassara kowa da irin nasa. Wasu na cewa ɗan sarki ya ɗauki matakin ne da nufin ramo biki saboda ya hangi ciligar Baba Ganduje a gaban kwankwaso, kowa da irin abin da yake cewa. To amma a iya cewa irin waɗancan maganganu maganar banza ce ta alƙalan da kalai, wanda kullum buƙatar su raba kawuna da neman farraƙu, musamman yadda ƙyallin fitilar ɗan sarki ke haske a gari, sun fi buƙatar kullum a ce an bushe ni a cikin duhu. To ashe ma ashe, ashe hanya ce mai haɗin zamanta. makaranta ta dole. Ka kuma san 'yan jaridu abokaina idan ana neman bana ko kika ko kuma rider headline domin daga darajar jarida dole sai da masu daraja. Da haka lokacin da aka yi kacibis mu gungamu Jafar Jafar ya je wajen dan sarki Risina ya gaisuwa da fara ɗan sarki ya ki kula shi sai Jafar ya masa magiya tare da cewa a yafi juna domin ɗan sarki ba a san ku da rukon gaba ba. Nan take ɗan sarki ya ce Jafar to dan Allah me zaka gaya min bayan ka ci mutuncin mai gidanmu ha ba Jafaru. Jafar ya ce a hakuri kan abin da ya faru. Nan dai dan sarki wa ta tijara iri-iri ya ce Jafaru ko kaɗan baka kyauta ba nan dai Jafaru ya ce a haƙuri ɗan sarki nan dai aka gaisa Abdullahi Abbas ya sa kafa zai tafi Jafaru ya ce ya mai martaba ɗan sarki dan Allah idan babu damuwa ina buƙatar mu ɗan yi hoto saboda tarihi saboda wata rana da fara ɗan sarki ya noke ya ce baya buƙatar yin hoto da Jafaru domin ya ci mutuncin mai gidansa Ganduje nan Jafaru ya masa magiya ka san halin masu sarauta in dai ka nuna buƙata a gurin su kuma suna da waccan buƙata sai sun baka babu damuwa babu damuwa in ji ɗan sarki in dai hoto ne to amma a wannan lokaci saboda san a sani kiran sallah da usur wai wancan hoto saboda rashin aikin yi samakon gaida miki ya dama abun magana akan mm-hmm. to wannan shi shine gaskiyar lamarin abin da ya faru tsakanin Jafaru wanda ya nemi arzikin dan sarki a yi hoto mun jiyo Abdullahi Abbas yana faɗin gaskiya abin da ya faru na birnin London mun haɗu da Jafar Jafar a wani titi da ake ce masa Oxford cikin wani kanti kuma mun gaisa da shi kuma mun yi maganganu gaskiya ne na gaya mishi cewa ba mu ji daɗi ba irin abubuwan da ya mana musamman yawa mai gidanmu shugabanmu jagoranmu ba mu ji daɗi ba a siyasance abin da ya ko muna gabe mana adalci ba kuma shi ma ya nuna nadamarsa kuma zai tafi sai ce to mu ɗau hoto na ce a to ba laifi muka ɗau hoto wannan na ga shi kenan iya abin da aka yi amma babu wani maganar sulhu magana take magana gaban kuliya me ya kawo maganar sulhu akwai kes guda biyu fa akan jafar wanda mai girma gwamna ya kai akwai na criminal akwai kuma na civil duk wa'annan kisa kisa suna kotu wanda gwamna yake bin hakkinsa sai da haka wani ya shiga ya ci zai sasanta ai ba abin da zai gyaru ba ne magana ce ko irin ta mu ta 'yan siyasa. waye ya saba jure ma ko an fatar da ku muku mun gane gasara mun san najiya.